وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب ya kai wannan manzo shin labarin masu jayayya ya zo maka yayin da suka hauro wa annabi Dawud wurin da yake ibadarsa